ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين kafirai daga cikin bani Isra'ila sun yi makircin ƙoƙarin su kashe annabi Isa don haka sai Allah ya mayar musu da su ya bar su a cikin batansu ya sa kamannin Isa a cikin wani mutum Allah shi ne mafi alherin mai mayar da makirci zuwa ga masu yinsa kuma ba wani makircin da ya fi tsanani fiye da na Allah ga maƙiyansa.